Wannan taro shi ne karo na hamsin da shida da shugabannin ECOWAS za su yi domin tattauna hanyoyin dakile taɓarɓarewar tsaro da ke addabar yankin a yanzu, kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bayani. Terrorism remains the major threat to the peace and progress of our region. Recurrent attacks by terrorist groups remind us of the urgency to build an enduring security partnership to confront and defeat the evil of cross-border terrorism. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce, ta'addanci shine kan gaba wajen yi wa yankin mu barazana wanda yake kawo rashin tsaro da zaman lafiyar al'umman wannan yanki saboda haka dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kansa kuma babu abin da zai kawo ci gaba a wannan fannin sai haɗin kai a nashi jawabin shugaban ƙungiyar ecowas kuma shugaban ƙasar nijar muhammadu yusufu ya yarda da bayanan da shugaba muhammadu buhari ya yi a lokacin taron shi ma shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma jean claude bro ya ba ƙasashen ƙarfin gwiwa ne inda ya bayani cewa duk da barazanar tsaro da yankin ke fama da shi ana samun ci gaba a fannin tattalin arzikin yankin wanda ya kai kashi uku da digo uku a wannan shekara mai karewa kuma kasashe bakwai daga cikin kasashe goma sha biyar na yankin sun samu karin kashi shida cikin ɗari na tattalin arzikin su The regional economy is growing steadily, reaching 3.3% in 2019. Seven ECOWAS countries have consistently recorded growth rate above 6%. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Kabiru Adamu ya ce idan yankin na son ya samu ci gaba a yaƙi da ta'addanci sai yankin ya yi hoɓɓasa wajen aiwatar da wani shawarwarin taro da suka yi a Wagadugu a ƙasar Burkina Faso. Mu da muka kalli shawarwarin sai muka ga a duniya da yanzu ba matakai wanda za a ɗauka wanda ya fi shawarwarin da suka gabatar kuma sun kalle shi a fuskoki da yawa da ta karfin yakin soja su tsaro kenan da kuma suka kalle shi ta zamantakewa na yau da gobe tattalin arziki da walwala na jama'a to abin da ya dan bamu mamaki shine daga watan september zuwa watan december mun ɗauka a wannan taron za su nazarci irin ci gaba da suka samu a wurin ƙaddamar da shawarin da suka bayar ga lokacin to sai muka dan yi mamaki muka ga in ba ambatan wannan taron ba da chairman wato shugaban kasar Nijar ya yi ba mu ga sun irin wannan nazartar ba to muna fatan alherin cewa da suka keɓe daga su sai su sun yi irin wannan in har ba su yi ba to ina gani na matsala take irin tararrakin nan suna yi ne kusan za a ce na shan shayi in dai har za su iya zaunawa su ɗau lokaci su gabatar da irin wannan shawarwari kuma a takaice zan faɗi abubuwan da suka faɗi na farko akwai kare iyaka haɗin kai da fara da haɗin kai tsakankanin su wannan kusan sun jaddada shi muhimmancin haɗin kai tsakankanin su muhimmancin tattara bayanai da sarrafa bayanan tsakankanin su abinda turanci ake cewa intelligence sharing sannan muhimmancin haɗin kai tsakankanin tsakaninsu da sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda turanci ake cewa multilateralism da kuma wato haɗin kai na, na tattalin arziki wato regional integration mm. ah, sai kuma horo na rundunoninsu na soja hadda irin na haɗin kai ɗin na tafkin chadi da kuma na g5 sahel wanda ke mali kuma wa uba shine gwamnati adila wadda take tabbatar da cewa tana bukata na ɗan ƙasa ana biya to in cika duba wa'annan shawari shawari ne wanda da za su zauna su ayyanar da su su tabbatar da cewa sun bi wato kuma su suka ba makan kansu shawarwarin nan to na yi mamaki da har suka zo zama wata hudu bayan da suka yi irin wannan zaman ba su yi bibiya ba su ga wani irin cigaba aka samu bisa ga irin wannan shawarwarin. Mm. daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban bankin cigabar afirka a kinwumi adeshina da wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya muhammad ibn chambers Akwai shugabannin Nijar, Togo, Burkina Faso, Guinea Conakry da ƙasar Gambia, sauran ƙasashen sun aiko da wakilai ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.